man fi qubu Allah ubangiji bayan ya tabbatar mana da cewa kiyama tana zuwa manzon Allah ana maka ana karyata ka manzon Allah ka zo saboda tsayi da gaskiya wasu mutane suna karyata ka mun halici sammai da ƙasa duk gaba ɗaya saboda tsayi da gaskiya kiyama tana zuwa saboda ka damu da abinda suke maka fasfah ka yafe a safhal jamil yafewa mai kyau ma'ana dai ka yafe musu wasu malamai sun ce wannan aya an shafe ta da ayar takobi ko kuma ayar qital ayar jihad abun ko ba haka bane domin as yana daga cikin kyawawan ɗabi'u wa ka la'ala khuluqin azim ubangiji ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama hakika kai ka kasance a bisa ɗabi'a kyakkyawa ɗabi'a mafi kyawu saboda haka ba za a zo a ce wannan hali an shafe ba a'a manzon Allah ya fi kowa yafewa ya fi kowa musamaha ya fi kowa alkunya ya fi kowa ba da haƙƙi ga kowa da kowa ko kafiri ne ya tuntuɓe shi to zai agaje shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka fasfah as safha al-jamil إن ربك al الخلاق العليم kasancewa lalle haqiqa ubangijinka shine mahalicci ya halicci wa'annan mutane kuma masani wanda ya san abin da suke ciki da kuma irin sakamako da zai musu gobe a lahira karka damu da su ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني حقيقة منباك بكي daga cikin ababayen da ake maimaita su ko kuma ababayen da ake maimaita hukunci a cikinsu sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim kuma muka baka qur'ani mai girma malamai anan sun ce wannan sab'al masani sab'al masani da aka ambata a nan su ne attuwalu wato surori masu tsawon gaske a cikin ƙur'ani suratul baqara da ali imran da nisa da ma'ida da an'am da kuma al'araf sai suka ɗauka suratu yunus suka ɗura akan suka ce waɗannan su ne tuwal wasu kuma suka ce eh waɗannan guda shida ɗin daidai daga farkon bakara <clears throat> har zuwa suratul araf sai a ƙara a kansu amfan da bara'a duk gaba a haɗa su tamkar sura guda a ɗura su a kansu domin bara'a da amfan surori ne daban-daban amma kasancewar abin da yake cikinsu ya kamaci juna allah ubangiji har ma bai sa bismillahir rahmanir rahim a tsakaninsu ba saboda haka sun zama kamar sura guda su ne a hada a hada su da waɗannan su ne asab'ul masani wannan ra'ayi na biyu kenan wannan ra'ayi kenan mai cewa ita sab'al masani din ba fatiha bane a'a waɗannan surori ne me yasa aka ce musu haka abin da yasa aka ce musu haka saboda hukunce-hukunce da hududu da ababayen wa'azi ababayen lura da labarai a cikinsu ana maimaita su a kawo labarin wannan annabi sai labarin wannan annabi wannan mu'jiza bayan ta sai wannan mu'jiza wannan bala'i da ya shafi wata al'umma sai ga wannan bala'in da ya shafi wata al'umma ga wani hukunci na kaza hukunci na kaza zuwa karshe wa'annan surori sun kunshi mafi yawan hukunce-hukunce na ƙur'ani saboda haka an ce su ne المثاني دن السبع المثاني دن واتو كينن انن ولقد اتيناك سبعا ها سبعا اي اي سور من المثاني والقران العظيم انن ابين اكا شافا كما ابين اكا اضمارن سا شيني سورori ba ayoyi ولقد اتيناك suwaran sab'an min almathani mun baka surori bakwai daga cikin surorin da ake maimaita hukunce hukunce da hududu da sauransu a cikinsu su ne waɗannan surori da ana ambata wannan kauli ɗaya kenan kauli na biyu a'a sabon masani abinda ake nufi surori waɗanda suke tsakanin ma'in waɗannan ma'inai surorin masu ɗari ɗari ɗari da sama da kuma mufassal daga hujurat zuwa wato nasi abun da yake tsakanin su nan sune sab'al masani sune wannan ra'ayi kenan na biyu ra'ayi na uku wanda yake shine ingantacce walaƙad atainaka sab'an min almathani mun baka abu bakwai daga cikin ayoyin alkur'ani wa'anda ake maimaita su a cikin sallah kowace raka'a sai an maimaita su su ne fatiha wal azim kuma muka baka fatiha to anan za mu duba Allah Ubangiji maɗaukakin sarki duk abin da ya saukar a cikin alkur'ani muddin ana bukatarsa kuma zai amfane mu manzo Allah ya yi bayaninsa abu sa'id ibn al-ma'alla kamar yadda dai hadisin yana nan cikin bukhari kun sani abu sa'id ibn al-mu'alla yace dakhala rasulullahi marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alayya fi al masjid wa ana usalli fada'ani falam ujibhu hatta أنهيت صلاتي فجئت فقلت يا رسول الله لم أجبك إلا ما أجبتك إلا لأني أصلي فقال الم تسمع قول الله تبارك وتعالى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم أه؟ لما يحييكم أه؟ لما يحييكم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ابو النشيم زان الله يا استجيبوا بكجي ابن الله يا آه، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بكجي wannan ba يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون تو abin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo masa wannan guzuri daga da guzuri wa kuma dan yanki daga aya yace masa shin baka ji abin da Allah ya ce ku amshi kiran Allah idan ya kira ku ku amshi kiran manzon Allah idan ya kira ku wannan din baka ji bane yace ya manzon Allah na ji kuma nayi kuskure kuma na tuba ba zan sake yi ba ya ce so dama na kira ka saboda in koya maka wato bayyana maka wata sura allah bai saukar da irinta a cikin attaura ko linjila ko zabura ba allah ya saukar da ita a cikin wannan alkur'ani na son bayyana maka ita ya ce manzon allah ya shiga masallaci ya yi abin da zai ya gama zai fita kamar ya manta sai na ce ah, manzon allah ah ba ka ce za ka koya mini wata sura <laughs> wadda yake babu irinta a cikin littattafan da allah ya saukar ba yace i eh, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yau har ya karanta fatiha yace masa wannan ita ce wato as-sab'ul masani hadi innaha ummul kitab wa innaha as-sab'ul masani wannan ita ce ummul kitab ummul qur'an ummul kitab fatihatul kitab ita wannan ita ce as-sab'ul masani ita ce ayoyi guda bakwai da ake maimaita su wato ana ninninka su a cikin sallah idan musulmi suna sallar su wasu suka ce an ce mata haka saboda kaga kana ce arrahmani arrahim kaga rahama ka maimaita ta har sau biyu kana ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ka maimaita wannan kira da kuma roko har sau biyu kuma kana ce ihdina siratal mustaqim sai ka ce siratal lazina an'amta alaihim nan ma ka maimaita to saboda haka an ce mata masani wasu kuma suka ce a'a baki ɗayanta ita masani ne kuma sunan masani saboda ana maimaita ta a cikin duk abin da ake cikin harkar musulunci duka yanzu in za mu yi addu'a sai mu ce a karanta fatiha ko ba haka ba mun tashi sallah muna karanta ta so goma sha bakwai kowace rana duk musulmi duk inda yake yana karanta ta a cikin sallarsa saboda haka ita wannan aya wannan sura ita ce abin nufi da sab'ul masani ayoyinta guda bakwai ne shafi'i yake bismillahir rahmanir rahim aya ce guda daga cikinta malik kuma yace a'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ce aya ta bakwai saboda haka abinta yana cikinta a gunsa bismillahir rahmanir rahim aya ce Allah Ubangiji ya sanya ta cikin Qur'ani a suratun Namli amma a sauran wurare aka zo da ita saboda raba tsakanin sura da sura kamar in kana rubuta littafi kana sa fasulun ko kuma kana sa babun haka Allah Ubangiji yana raba tsakanin sura da sura da wannan wato abinan da wannan bismillahir rahmanir a takaice السبع masani ita ce fatihatul kitabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi wanda Abu Hurairata da Abdullah ibn Abbas sun ruwaito shi cewa ita wannan fatiha fatihatul kitabi Allah ubangiji bai saukar irinta ba a cikin attaura bai saukar irinta ba a cikin abin nan linjila bai saukar irinta ba a cikin zabura yace wannan fatiha ita ce sab'ul masani wal qur'an al azim allazi utituhu ita ce wato sab'al masani da aka ambace ta cikin suratul hijr tare da qur'ani mai girma da aka bani saboda haka ita wannan sura dole sai an karanta ta a cikin sallah abu hurairata radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullu salatin lam yuqra fiha bi fatihati al kitabi فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام sai ɗaya daga cikin jama'a yana tsaye kusa da abu zarri abu hurairata yace masa abu hurairata ya aba huraira inni ahyanan akun wara al-imami qala iqra biha fi nafsika ya farisi farisi yana nufin maula bani zahra yace masa karanta karanta yace masa ni wata wani lokaci na bayan liman fa ya zan yi da ita domin man kana wara al-imami a qira'atul imami lahu qira'a to ni ina bayan liman ya zan yi yace karka karka barta ka karanta ta a ranka wato karka bayyana ta yanda za ka yi iskali ga shi liman amma ka karanta ta ko a ranka domin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya ce inna Allah qala قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول, الله يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي يقول العبد ملك يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله تبارك وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل واتو أنن hadisin nan yana bayyana mana cewa mutum yana ce alhamdulillah rabbil alamin ubangiji yana ce bawa na ya gode mini ice arrahman rahim nan ubangiji ce bawa na ya yabe ni ice maliki yawmiddin a nan ice bawa na ya girmama ni ce iyaka na abudu iyaka nasta'in ce wannan lamari ne tsakanina da bawana kuma duk abin da bawana ya nema da gare ni na bashi ba kuma ya ce ihdinas siratal mustaqim har zuwa karshen sura ubangiji sai ya ce wannan duka bukatu ne na bawa na lamince masa su dun na biya musu shi dun na biya masa su to saboda haka ka gani fatihatul kitabi ita ce surar da allah ya kunshi sunansa mai girma a cikinta mutanen kwarai a da ba za su rabu da wirdinsu na fatihatul kitabi ba dole ana karanta fatiha domin dukkan alkur'ani an cika shi a cikinta an sanya shi a cikinta saboda haka ita ce as masani ita ce sab'al masani akwai wasu na ga wani malam ya rubuta waɗannan littafi karami da can muna ƙanana muna amfani da shi wannan littafi ana ce masa sab'ul masani in ka karanta fatiha ka gama sai ka kaɗa Ka faɗanka, to wannan kaɗawa ka bari ka karanta dai fatiha amma dai karka karka yi rawa a cikin sallah <laughs> shine abin da nake so in na bahar mhm.